Malam Balarabe mai kaba mun gode kwarai da gaske da ka bamu wannan dama mu tattauna da kai. Majalisar Wakilan Najeriya na shirin sabunta dokokin sadarwa a ƙasar da zai takawa kamfanonin layukan sadarwa birki kan saƙonnin wayoyi barkatai da cire kuɗaɗe ba tare da sannan mutum ba. Ya kake gani wannan yunkuri? To wannan yunkuri ne a ra'ayina ya yi daidai domin an daɗe ana zaluntar jama'a da suke amfani da waya. a Najeriya muna ɗaukar ana sa mana abubuwan da mu ba mu nema ba a ringa turo ma sako ko a rika cire kuɗin ka ta wani abu da kai baka yi subscribing su ba ta ga wannan kamfanonin waya saboda harkar su ta neman kuɗi kuma kamar yadda yake sani kamfanonin wayan yawancin su ma sun ɓaci kamfanonin wayan Najeriya da jimawa suna tare da 'yan majalisu ana haɗa baki ana fidda ana suna ana musu abubuwa na zalunci ga al'umma. 'Yan kwamitin harkar waya ɗin nan akwai shirin ma da ake ake ba su katin waya da ya shekaru suna amfani da shi na kuɗi masu yawa ko su ba wasu wanda wannan kuɗin ta ina kamfanin zai mai da kuɗin sa dole akan shi kwastoma da yake siyan kati a kullum akan shi za a mai da wannan kuɗin hatta ana magana kuɗin ma da ake cajin al'umma kuɗin nan sun yi yawa sun yi tsada. Malam Balarabe 'yan Najeriya da dama sun jima suna koki kan wannan matsaloli da suke fuskanta da kamfanonin layukan sadarwa a kasar. Hakan na nufin dokar baya bata da ƙarfi kenan? akwai su mana amma to saboda sun riga sai mutanen da ya kamata su tsaya akan wannan dokokin ko sun gama da su idan ma wani kwamiti ne ko wata majalisa za su zama wani doka a kansu su riga sun gabatar da abubuwa a gare su wanda yake ba su iya yi ba saboda akwai wani abu tsakaninsu da kamfanonin kan waya din kamar yadda na gaya miki a hanyoyi da yawa da kamfanonukan wayan suke suke gamawa da ainihin yan kwamiti wanda ba za su tabbatar dokar ta aiki ba ko wani wani hukuma da ke wannan abu ita ma an gama da su ba za su iya gudanar da wani aiki domin tabbatar da doka wannan shi yake jawo cikas ko da da san ana so a dokar ba za ta yi ba to amma tun da yake wannan gwamnati ta da niyyar gyara komai na bangarori na kasar nan ina ga wannan tsari ya yi kyau kuma na tabbata kowa ya shiga tausayinsa a kan yin abu ba daidai ba. Idan na fahimce ka batun rashawa ya samu wurin zama a harkar layukan sadarwa kenan a Najeriya? A kwarai da gaske, ai kan munanan wayoyin nan duk gaba ɗayan su ai an kina ma a tsakanin. A cin hanci da rasha domin hatta irin rijista da aka wasu tafi su fara ma aikin gudanar da aikin ayyukansu da kuma inda suka samu dama su suka kafa ainihin inda za su gudanar da ayyukan nasu da kuma irin wannan sakonin da kuɗin caji da suke mutane na kati da zaka sai a dukkanin su akwai harkar cin hanci da rashawa a cikin ba sai na bayana mutane dalla dalla ba kowa sani mu muke biya wa mutane kuɗaɗen da ke kamfanin kuɗaɗen da ke bayarwa na cin hancin nan mu muke biya a mu masu kuɗin wayar da muke biya za mu biya za mu ga kusan rabi ne ya kamata a ce kuɗin da ke biya na abin da ke biya na kati misali in ka sai kati dubu ɗaya to actual kuɗin katin ɗari biyar ne ɗari biyar ɗin da ka ɗora a kai na yin hidima ne ga waɗansu mutane wanda suke kamfanin suke ba wa hanci domin a rufa musu asiri a kan abubuwan da suke na cin gaskiya. To Madalla, Malam Balarabi mai kaba muna godiya da wannan tattaunawar. To ni ma na gode kwarai da gaske.